يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مصطفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau za a fi tara ga watan ramadan hijira na shekara dubu da dari hudu da talatin daidai da talatin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da tara za mu aya da وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا برهانا مرفوضا الله مدوكي يا مدنا يجد حكمتكم كربان يجب أن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه nan kuma Allah tabaraka ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin in kun kasance kuna cikin wata tafiya walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta bashin da za a ba farihanun makabuba to sai a ba da jinjina za a karɓa. madadin wannan bashi fa in amina ba'dukum ba'da lokacin da aka samu amana tsakaninku idan ya zama kashi suna amince ma suna amince ma kashi fa yu'addir ladhi tumina amanatahu wa liyattaqi Allah rabbahu wa la taktumu shahada ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم إذا أعطي أمانة تكاملكم ko ku yi kokari ku ga cewa kun mai da amana nan ku kiyaye Allah sannan kada a samu suna koyi wata shaida ku sani wanda ya koyi wata shaida to hakika zuciyarsa ce wato take daɗa gurɓata ta ce da zuciya wallahu bima ta'maluna alimun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa wannan aya cikin bayani ne game da matsala ta karban baki محمد بن ثابت الحسين التفسير تفسير القرآن الكريم مجلد الكتاب الكريم سورة إيمان الحرام يا جد فائدوتي لأجل سامو بمن إتوانا آية yake cewa min fawaid al-aya annahu idza hasala al-ihtimam min ba'dina li ba'din lam yajid rahman wala ishab wala ishab abinda wannan aya take karantar da mu idan akwai amana tsakaninmu ko aje ma kamata a ce sai an kai ga jina kafin mu ba da bashi ba idan dai akwai yarda da zaran ɗan uwa ya nemi bashi sai a bashi ba tare da ya ba da wata jina ba kuma ba tare ma da an nemo shaida ko an rubuta takarda ba da kaurihi ta'ala fa in amina ba'dukum ba'da فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه idan akwai amana tsakaninku to ba sai kun rubuta karɓar bashin ba ba sai kun kafa shaida ba kuma ba sai kun ba da ba idan ne ana neman bashi sai ku bayar tunda akwai yarda tsakaninku don haka yasa da yawa malamai suke cewa wannan aya ta aya da ta gabace sai a bashi bashin kuma wannan aya tana mana bayani game da haramcin ɓoye shaida wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida bi ma'ana ikhfa'uha sawa'un kana kitmanu asliha aw wasfiha mutum ya ɓoye shaida haramun ne yadda Allah ya faɗa a wata aya ta suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi wa law ala anfusikum ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن بنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تستمعوا الهوى أن تعدلوا وإن تروا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسكي إيماني كونوا قوامين بالقسط وكتن شيء ما تطيل آدلتي شهداء لله ما ستبتد الشيدة دون الله مدوكي walau ala an fusikun ko da za ku yi shaidan nan makawunan ku ne awul walidaini ko ko iyayenku wal aqrabina da makusanta wannan umarni ne daga Allah madaukaki a ku. wajibi ne musulmi ya zama mai tsaye da gaskiya ko da ƙara aka yi ga mahaifinsa aka kira shi shaida bi ma'ana an yi karan mahaifinsa an kira shi shaida to abin da ke gaskiya shi zai faɗa Allah ya ce walau ala anfusikum kai ko da gaskiyar ta shafe ku ku kanku don haka shi musulmi wajibi ne ya zamanto mai tsaye da shaida a kowane lokaci shi yasa a wannan aya Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku koyi shaida kuma ayar tana nuna mana cewa ɓoye shaida ɗin nan yana cikin manyan zunubai shi yasa Allah ya ce wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuhu wanda duk yake ɓoye shaida wannan mutumin zuciyarsa tana kunshe da zunubi kaga yana gwada cewa zunubin yana da girma me yasa domin alqalbu zuciya yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana a cikin hadisi ala wa inna fil jasadi mubghatan idza salahat salaha jasadu kulluhu idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya zuciya ita ce uwar jiki idan aka ce zuciya ta lalace fa innahu asimun qalbuhu duk mai ɓoye shaida zuciyarsa ta ɓaci in ji Allah me ake nufi jikinsa ya lalace wa idan asimatil jawarihu in aka ce zuciyar mutum ta baki sauran gabubban jikinsa ba a neman labarinsu domin dama abin da ake la'akari da shi a jikin ɗan adam shine zuciya Allah ya ce wanda duk yake ɓoye shaida to zuciyarsa ta baki zuciyarsa tana kunshe da zunubi ce zunubin yana da girma musulmi ya ki ba da shaidar gaskiya a kowace sana'a kake a kowane tashi na rayuwa kake ɗan sanda ne ɗan kasuwa ne ma'aikaci ne duk abin da ya zamanto za faɗi magana akan wani mutum ko ko ana neman shaida ka akan wata matsala wajibi ne ka faɗi gaskiya walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima Allah ya samu gani wannan aya ta tabbatar mana hukunci game da halalcin karban jingina halal ne musulmi ya karbi jingina wato jingina nau'i ne na bashi da Allah maɗaukaki ya yi magana akan abadar a rubuta idan za a karɓi bashi ko za a bayar to nan kuma sai Allah ya ce idan tafiya ake yadda ba a samu mai rubutun ba to sai ku ba da jingina kafin a ba ku bashi ashe jingina yana da wato asali a karantarwar annabi Muhammad saboda haka jingina yana daga cikin nau'ukan kasuwanci wanda shari'ar musulunci ta halatta sai dai wani kuskure da mutane suke shine ba su ɗaukan arrahmin min uqudi tausayi. jingina yana daga cikin nau'in cinikayya wanda ake yin sa a matsayin yarjejeniya tsakanin mutum da mutum don haka a bisa ka'ida duk abin da ya shafi ukudu tausi fala ya juzu lil murtahin al intifa idan aka ce mutum ya ba da jinginar wata wato wata kaddara to haramun ne wanda ya karbi wannan jingina ya yi amfani da wannan kaya me yasa li'annahu mukrid domin bashi ne kuma hadisi ya zo kullu karbin jarra naf'an fa huwa riba. annabi sallallahu alaihi wasallam yace durance da ya jawo wa mutum amfani to ya ci kudin ruwa in ka ba da bashi a dalilin bashin nan ka samu amfani amfanin nan ko na kuɗi ko ka samu wata moriya a dalilin bashin nan da ka bayar manzon Allah ya ce ka ci kudin ruwa don haka shi bashi a bisa ka'ida bai jawo amfani ga wanda ya bayar ta kowace fuska da zarar aka ce ka bayar da bashi to tabbata har zuwa ranar da za a mayar maka wannan bashin baka samu amfani a jikin wannan abin ba in ko ka ci amfani to riba ne duk da yake hadisin yana da rauni amma malamai suna aiki da shi hadisin yana da rauni amma abin da yake nunawa yana da inganci ka duba الشرح الممتع لتاب محمد بن صالح الأسيمي المجلد نهد شافي نسجن دهلو باب كو غواندا يكر بجنجنا كايا يأي أمفاني دوانا كايا حرام دي دومين جنجنا باشي idan za ka amfana da wannan kaya kamar kai ne ka ba da bashi kuma ka ci riba ka ba da bashin kuɗi ka amfana da wannan bashin da ka bayar da jingina da bashi babin su guda biyu. malamai suna cewa illa anna al-murtahina idza dafa'a lirrahini ujratan tusawi ujratal misli misali mutum ne yake da bukata sai ya zo ya same ka yace ga gidana wani zan baka jinginansa ka bani kuɗi miliyan guda sai ya ce to ga kuɗi ya bada jinginan gida malamai sun ce haramun ne wanda ya bada wannan miliyan guda ya zauna a gidan sai fa idan ya koma ya sami mai wannan gida ya ce masa to ina da bukatar in zauna a wannan gida sai ce masa to haya dai ana biya dubu goma ne a kowace wata na watanni nawa za ka zauna ka ga magana kudinka da ka bayar jingina wancan daban batun zamanka a gidan haya kuma daban saboda haka idan za ka zauna a wannan gida sai ka biya kudin haya ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن أكبت لوكتين za a kulla wato wannan jinginan ba a kawo sharaɗin mai karɓan gidan zai zauna a ciki ba idan har ya kawo sharaɗi ya ce to ka bani jinginan gidanka zan fasa ‘yan haya da zaran ya faɗa to ya yi haramun yana cikin masu cin kuɗin ruwa bi ma'ana yana cin riba wala ya bi ujratin ko da a ce zai biya din ne dole sai ya biya daidai kada a ce an samu saboda kai ka ba da kuɗinka ga wani wanda ya baka jingina shi kenan sai ka ba da kuɗin da bai dace a ce an ba da kamar sa ba don a yi hayan wannan gidan wannan ya saba sunnar manzon Allah wannan aya ta yi magana akan jingina amma jinginan a halin tafiya wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuba kuna cikin tafiya bukata ta taso ana ana neman bashi sai dai kuma an rasa wanda zai rubuta wannan bashi Allah madaukaki yace to sai a karbi jingina to ina hukuncin jingina ga wanda ba yana cikin halin tafiya ba fa mazaunin gari halal ne ya karbi jingina babu shakka halal ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi manzon Allah ya karbi jingina wajen bayahude wannan magana ta sa wasu mutane sun yi ta korafi suna sukan waɗannan hadisai da aka ruwaito game da labarin jinginar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na sulkensa ya karɓi abinci wajen hude. an samu wasu mutane da suke sukan wannan labari suna dogara da kamar hujjoji guda uku na farko kaifa ya muddun Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadahu wa kana fi akhiri ayyamihi Laisa muhtajan bi sababi ganaimil khuruj wal domin lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya karbi bashin abinci wajen bayahude ya bashi jinginan sulkensa a ƙarshen rayuwarsa ne har ma annabi sallallahu alaihi sallam ya bar duniya bai biya kuɗin wannan hatsin ba to wannan shine malamai suke suka wasu malamai suke cewa ya za a ce a ƙarshen rayuwar manzon Allah har ya samu talaucin da zai kai shi ga bayahude ya karbi hatsi a wajen bayahude ya bashi sulken yaƙi baya ga cewa a ƙarshen rayuwar annabi Muhammad an samu yaƙe-yaƙe da dama saboda haka ganima ta taho madina mutane sun samu wadata ba a samu talaucin da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasa abinci a gidansa ya tafi neman abinci wajen bayahude ya bashi sulke ya karbi a hatsi ba wannan ita ce hujja ta farko da waɗannan malamai suke kafawa a kai tunda an ce a ƙarshen rayuwar manzon Allah ne ai daidai ƙarshen rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu ganima tunda ko aka samu ganima ashe jama'a suna da wadata wa kana aidan fi ayyamihi al-akhira a ƙarshen rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam an samu annabi ya shirya mayaka ya tura ayari na sahabbansa su tafi yaƙi sassan duniya kamar Usama bin Zaid fa kaifa والقول له بقائد جيش أن jayshin درعه يا ذا ya za a yi a ce annabi Muhammad wanda zai tada mayaƙa ya shirya sojoji za a tafi yaƙi sassan duniya sojojin nan ba bar gari ba sannan shi kuma ya tafi wajen makwabcinsa wani ba yahude ya ce ba ni bashin abinci anya hakan zai yiwu suna kafa hujja da wannan tunani sannan na biyu suna cewa ya za a yi a ce a cikin sahabban annabi Muhammad akwai manyan masu kuɗi wanda in a zamanin yanzu ne sai a ce biloniyoyi kamar su Abdulrahman bin Auf kamar su Usman Sayyidina Usman bin Affan kamar su Talha bin Ubaidillah akwai manyan sahabbai waɗanda suke da dukiya arzikinsu ya kai a ce sun wadatar da mutanen garin gaba ɗai a ce manzon Allah ya basu ya tafi gidan ba Yahudi neman abinci har ma ya kai gaba da sulkensa jingina sannan ya samu abinci sannan na uku suke cewa ya za a yi a ce irin wannan ya auku alhali sahabbai suna da rai sahabbai suna da rai sun san shige da ficen manzon Allah a ce suna sane da cewa gidan annabi Muhammad babu abinci su kyale ba su ba shi gudunmawa ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi wajen bayahude ya ba da sulke ya karfi hatsi ya za a yi haka ya auku malaman sunna babu shakka sun yadda da hadisan nan da suka ruwaito labarin cewa annabi ya ba da sulke ya karɓi hatsi a matsayin jingina kuma a gumba ya hude waɗannan hadisai wajibi ne ku yadda cewa sun inganta daga annabi muhammad wajibi na farko shine idan aka ce ma ga hadisi ya tabbata malaman sunna sun inganta wannan hadisi to wajibi ne ka yarda kuma ka'ida ce da malamai suke cewa Allah hukuma lil aqli bi wujudin naqli da zarar an ce maka ga hujja to ka aje hankalinka a gefe idan aka ce ga hujja to ba a amfani da hankali hujja tana kore hankali in aka ce ma annabi ya yi <clears throat> sam'an wata'a na ji na yarda magana ta amma magana ka yi amfani da hankalinka wannan bai dace ba me yasa saboda Allah bai yi amfani da tunanin dan adam ya shirya shari'arsa ba idan kuma ma an yi la'akari da yanayin tunani na mutane gaba ɗaya to ba a yi la'akari da tunanin al'umma ɗaya ba musulunci addini ne da zai dawo har tashin kiyama ta yiwu kai hankalinka bai kai ka gane wannan hikimar abin ba amma zamani na zuwa wanda mutanen wannan zamani za su fahimci hikimar haka din don haka ba daidai ba ne ka auna shari'a da hankalinka ka'ida ce ta malaman usul la hukuma lil aqli bi wujudin naqli cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da jinginan sulke sulke shine rigan yaƙi rigan ƙarfe da mayaki mutumin da zai tafi yaƙi yake sawa ko da an tafi yaƙi an kawo masa sara ba zai isa jikinsa ba wannan shi ake ce masulke annabi sallallahu alaihi wasallam yana da su da yawa ya ɗauki guda ya je gidan bayahude ya ba shi ya karɓi hadi hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2508 hadisin anas bin malik anas ya ba da labari anas ku shekaransa goma da manzon allah shekararsa goma a gidan annabi Muhammad. Wala ƙadar hannun nabiyu sallallahu Alaihi wasallam biyar ahu bisha irin, Anas ya ce lallai haƙiƙa annabi ya ba da sulkensa matsayin jingina ya karbi sha'ir. Wala ƙad sami'tuhu ya ƙulu ma asbaha li Ali Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama illa sa'un wala amsa wa innahum latis'atu abiyatin. anas ya ce da kunnuwa na na ji annabi na cewa tofa yau an waye gari duk gidana duk gidan manzon Allah sa'i ɗaya aka samu yau in an ce sa'i ana nufin mudun nabi guda hudu ko duk dai bai yi mudu uku ba manzon Allah ya ce wa innahum la tis'atu abiyatin gida tara ne a ƙarƙashin manzon Allah gidaje matansa guda tara an waye gari babu mudu uku hadisin yana cikin sunan tirmizi hadisi na 2215 sunan nasa'i hadisi na 4610 sunan ibn maja hadisi na 4147 baya ga cewa al-imam bukhari ya ruwaito shi kuma akwai riwaya ta Aisha bayan riwaya ta Anas bin Malik Aisha ta ce inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ishtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'ahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sai hatsi wajen bayahude ba shi da kuɗi sai ya ba shi jinginan sulkensa haka nan in ka duba sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari shida da uku aisha take cewa tuwufiya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amshi ransa wa dir'uhu marhunatun inda yahudi ga sulkensa yana nan a matsayin jingina wajen ba yahudi Bisa salatin sa'an min sha'irin lokacin da annabi ya tafi wajen ba yahudan ya karɓi sa'i talatin ne sa'i na hatsin sha'ir guda talatin abdullahi bin mubarak wani tabi yake cewa waɗannan hadisai duka sun inganta daga manzon Allah kuma aqida sunna ita ce al-isnadu min ad-dini walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a al-isnad yana daga cikin addini حدثنا واني عن واني عن واني قال حدثنا wani an rasulillah الله والله حدثنا da kaji ana faɗa dinnan addini ne in ba don haddasa na ba da an samu wani mutumin banza ya tashi yana shirga ƙarya ga manzon Allah amma kafin ka ce annabi ya faɗa sai ka ce na wane shi kuma ya ji daga wane shi ya ji daga wane malaman musulunci kuma sun san wane da kake faɗa duk sunan da ka ji an kira lokacin da ake kawo bayanin hadisi kowane suna ɗaya malaman sunna sai da suka bi wannan sunan waye mai sunan a ina ya rayu wace shaida jama'a suka bayar a kansa mutumin gaskiya ne ko mutumin ƙarya an taɓa samunsa da shaidan mutum ne wanda ke ƙirƙiro ƙarya duk mutumin da ka ji an ambata a hadisi saboda haka an san su duk mutumin da ya zamanto yana da shaidar ƙarya ba a ma ɗaukan hadisinsa waɗannan malaman sunna kaf a ce sun ruwaito hadisi duk da haka ka tara hadisin nan ka karyata subhanallah Allah shi samu gani don haka ya tabbata ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen bayahude ya bashi sulkensa ya karbi hatsi mudu talatin a wata riwaya an samu mudu ishirin ah, me yasa aka samu bambancin riwaya kashi biyu ka duba a tuhufatul ahwazi ah, sharhi na sunanu tirmidhi mujallar na uku shafi na ɗari uku da tara akwai riwaya babu shakka da ta zo da cewa bi na sa'an min sha'irin sha'ir guda mutsa eh, sa'i talatin ne annabi ya karba wajen bayahudan a wata riwayar kuma aka ce sa'i ishirin ne Shi ne malamai suke cewa la'allahu sallallahu alaihi wasallam rahanahu awwal al-amri fi ishirin babu mamaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sulkensa wajen bayahudan an yi yarjejeniya ne akan zai ba da sa'i guda ishirin to bayan ya karɓi sa'i ishirin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci akwai buƙatar ƙari sun ku ashara sai ya ce ka ƙara min sa'i goma Farawahun rawi taratan ala ma kana rahnu alaihi awwalan don haka wancan riwaya ta farko sai aka ba da ita yadda cinikin ya zo a farko bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi sa'i ishirin ne da farko kafin daga baya ya nemi ƙarin sa'i goma don haka ya sa riwaya ta zo kashi biyu waccan riwaya ta farko sa'i ishirin wa taratan alama kana alaihi akhira riwaya ta biyu kuma ta zo yadda ya zo a ƙarshe me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai je ya samu sahabbansa ya ce ku tara min abinci ba kai kanka kai tunani bare malaman sunna sun yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam lam yatlub minhum khashyata an yu'tuhu da zaran annabi ya ce jama'a ba abinci gidana me kuke tunani gaba ɗaya jama'an gari ba babu wanda zai zauna gidansa akwai abinci bai ɗauko ya taho da shi gidan manzon Allah ba inda annabi zai buɗe bakinsa ya ce gidana babu abinci wallahi jama'a za su ɗebo nasu su kawo wa manzon Allah wa hum bi hajatin ilayhi sahabban nan ko su ma mabukata ne malamin da zai tashi ya ce ma almajirai jama'a yau ba ni da abinci wanda mutumi bai kyauta ba saboda almajiran nasa su ma ai ba su da abincin idan zai zamanto sahabban manzon Allah za su tattara abinci su ba wa annabi Muhammad su su zauna da yunwa anya ku manzon Allah ya ɗauki siffan nan da Allah ya ce bil na ra'ufur rahim manzon Allah mai tausayi ne da jin kai ga masu imani walam yakun yuhibbu alaihi salatu wassalam an utiya shay'an ala tablighihi shi ku manzon Allah baya sha'awan a ce ya samu kobo ko kuwa ya samu wata riba a dalilin isar da saƙon Allah da ya ma 'yan adam me Allah ya faɗa mana a suratu an'am ulaika alladhina hadallah أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين هداهم الله waɗannan su ne mutane da Allah ya shiryar annabawan Allah Allah ya ba su shiriya don haka ba a samun su da son zuciya fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce ma annabi Muhammad kai koyi da shiriyar annabawa don haka annabi Muhammad halinsa bai saba ma sauran annabawan da suka gabata ba tunda an ce yayi koyi da halinsu kul sai Allah ya ce to kace ce la as'alukum alaihi ajra bana neman ku biya ni ladan wannan sakon na na kawo daga wajen Allah saboda annabi yana karantar da mutane yanzu an tara abinci an bashi in ajriya in hu eh, eh, eh, wa ma as'alukum alaihi ajra in huwa illa zikra lil alamin ba komai bane face wa'azi kawai nake gabatarwa ga talikai don haka ni ban taho da nufin idan na karantar da ku ku biya ni ba a suratu saba'i fa Allah ya ce kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in illa ala Allah Kun على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم حرما دا ذا أشي إن jama'a ku fito ku taimaka saboda Allah in ka ba taimakon nan lada za ka samu baka biya annabi ba ta ya za a yi ka biya manzon Allah ladan aikin da ya maka in ajiriya illa ala Bani ba ni samun ladan aiki na face wajen Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid Allah yana shaida bisa dukkan komi a suratu sad yace qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن ذاك بآيوين القرآن كان شروع inda Allah madaukaki yake ce masa ka gaya musu ban ce ku biya ni ba wallahi aiki ya same ka don ko wuraren suna da yawa wannan ɗabi'a ce ta annabawa kaf shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad ulaika allazina hadahumullah fa bi hudahu muqtadi kayi koyi da annabawan farko ba a taba samun annabin da ya tara mabiyansa ya ce ku dinga ciyar da ni ba yaushe annabi Muhammad zai fara komai dukiyan sahabbansa kuma wannan yana daga cikin dalilan da suka sa manzon Allah ya samu nutsuwa bi ma'ana a cikin zukatun sahabbansa sun tabbatar mai gaskiya ne bai zo da nufin ya tara dukiya ba saboda haka bai taba ce ma je ka kawo min abinci ba hasali ma Allah ya haramta masa cin zakka da aka ce jama'a ku fidda zakka wajibi ne a dukiyanku sai aka ce to banda gidan manzon Allah dan ma karka cire zakkan ka ce a ashe dai hikima aka yi mana da ya zo da musuluncin sai ya kwaskwari ma ya sama makansa wani gefe inda za a tara mar dukiya shine aka ce to ai zakka wajibi ne in kun tara a kai gidan shi da Allah ya wajabta zakka sai aka ce to banda dangin annabi Muhammad banda shi saboda dai a nuna maka wallahi Allah bai turo annabi domin ya samu duniya ba don haka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ba wannan ne tunaninsa ba sai ya tashi ya je wajen ba Yahuda ya ce ga sulke ba da abinci don Allah kai tunani Allah mun gode ma Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallar na shida shafi na 261 ka duba kitabul Qarbi yace wa zada abu dawud akwai riwaya ta al-imam abu dawud wa kada yunfiqu ala ahli wa yatasaddaqu bi fadlihi annabi yana da wata ɗabi'a ita ce yakan shirya abincin shekara guda ga iyalinsa babu laifi don kayi haka manzon Allah yakan adana abinci domin iyalansa shine suke cewa wa hadha لا يعارض حديث عائشة إنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مبهون على شعير ga Aisha ta ce annabi ya bar duniya bai karɓo sulken da ya ba da jinginansa ba lokacin da ya karɓi hatsi to ya za a haɗa kuma da wancan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tanadin abinci ma iyalinsa na shekara guda shine ibnu hajar yace li annahu yujma'u bainahuma bi annahu kana yadkhiru li ahlihi quta sanatihim babu shakka annabi yakan adana abincin shekara guda na iyali thumma fi tuli sana to a tsawon shekara din yahtaju eh, liman yatruquhu yakan yi baki jama'a suna zuwa gidansa akai akai wannan ya taho ya ba ni da abinci manzon Allah ya shiga a daka a ciro wannan abincin da aka tanada domin iyali a ba mu wannan mabukacin ya tafi kaga abincin ya ragu fa yahtaju ila an yu'awwiba man ya'khudhu minha iwaba don haka manzon Allah yana bukatar ya sake samu wani abinci da zai cike wannan gibi falidhalika istadana dalilin da yasa manzon Allah ya tafi kenan ya bada sulkensa ya karbi jinginan wannan abinci cewa abin ya auku a ƙarshen rayuwar annabi Muhammad kuma daidai ƙarshen rayuwar manzon Allah an samu ganima mai yawa fa amwalul a'dad lil harb la takhissu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an tafi yaƙi an samo ganima shikenan sai a kawo a tara wa manzon Allah bal shari'a ta yi bayanin yadda ake raba ganima hiya khassatun bil لا يحق لأحد أن ينتفع منها فهي خاصة بقوام الأمة ashe ganima akwai tsarin da shari'a ta yi masa yadda ake raba shi ka duba a tabaqatul kubra littafin ibn sa'ad mujallal na biyu shafi na 237 haka kawai annabi ya tattaro ganiman ya ta ci shi kadai wannan ba tsarin musulunci bane ibn hajar har ilau a cikin fathul bari mujallar na biyar shafi na ɗari da sittin da tara ka duba kitabun rahni yana sharhin hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da takwas ya ce wannan labari wallahi akwai darussa da yawa da muke samu a cikinsa wa fihi ma kana alaihi nabi min tawabu wannan labari kaɗai ya isa ya nuna maka cewa annabi muhammad ba shi da girman kai an ce gab da mutuwar annabi ya tafi gidan bayahude ya karbi jingina ya ba da jinginan sulke ya karbi abinci kun ga kenan abin ya auku a ƙarshen rayuwar manzon Allah bayan ya gama cin duniya da yaƙi musulunci ya kafu ba abin da ya rage face annabi ya bar duniya ashe a lokacin nan manzon Allah yana cikin ɗaukaka yana cikin wato gatansa ga mutane ko ina amma duk da haka annabi ya ɗauki sulke a kafaɗansa ya kama hanya ya tafi gidan bayahude da kansa bayahudan nan ya fito ya ce ga sulke ba da abinci shin wannan bai gwada maka manzon Allah ba shi da girman kai wasu fi duniya wannan yana gwada maka manzon Allah yana gudun duniya idan annabi zai ɗauki sulke ya bada saboda ya samu abin da zai ci a ƙarshen rayuwarsa lokacin da sahabbansa da dama sun wadata suna da arziki shi kuma gidansa babu abinci me yake gwada maka dan uwa ba duniya ce gaban manzon Allah ba wa taqallulu minha ma'a qudratihi alaiha wannan yana gwada maka annabi Muhammad yayi kokarin samun kaɗan daga ni'imar duniya bai yi ƙoƙarin tara mai yawa ba saboda ya zan abin koyi da na baya wal karamul ladhi afda bihi ila adamil al iddikhar sannan annabi mai kirki ne wanda shi ke gwada maka cewa manzon Allah yana da kirki duk abin da ya tara saboda yawan kirki mutane su zo ya bada bai zama sai ya kare nan da nan abinci ya kare sai ya tafi sai ya kai ga jingina kafin ya samu abin da zai ci da iyalinsa ila adamil iddikari hatta ihtaja ila rahmi dir'ihi wa sabri ala baiqil aishi kuma wannan labari yana gwada maka haƙurin manzon Allah ta wajen kuncin rayuwa wal qana'ati bil yasir kuma wannan yana nuna maka manzon Allah yana gamsuwa da kaɗan bi ma'ana kaɗan yana wadatar annabi Muhammad wa fadilatul li azwajihi sannan kuma labarin yana nuna matan annabi Muhammad su ma fa sun ci a yaba musu masu haƙuri ne idan za a ce manzon Allah ya tashi in ji Anas bin Malik gidansa guda tara babu mudu uku na hatsi ba za ka taɓa samun labari guda ɗaya da aka ruwaito ga wata mata cikin matan annabi Muhammad ta yi masa tawaye saboda irin wannan hali na ƙuncin rayuwa ba kaga ashe wannan ma wata falala ce hakika babu mamaki cikin sahabbai akwai wanda zai iya zai iya biyan bukatun manzon Allah wa akthar minhu falallahu lam yutlihum ala zalika wannan yana nuna kamar ma annabi bai nuna musu alamar yana cikin wata larura ba domin da sun ga alamar annabi da cikin bukata babu mamaki da sun yi ta kokari su ga sun rufa wa manzon Allah asiri to annabi ya ki fito da abin a fili ba ma su gane wa inna matsala alaihi man lam yakun mufiran bihi mimman naqala zalika waye wanda ya san labarin daga Anas sai Aisha sahabban da suke da labarin kaɗan ne kuma na gidansa wanda duk yake waje bai sani ba ba ta sace ta ba da labari sai kuma Anas bin Malik wanda ya masa hidima kaga ashe annabi ya ɓoye abin sirri ne magana ce ta gida bai kamata mutanen waje su sani ba haka nan al nawawi ya faɗa shi ma a sharhi da yayi sahihu muslim babu rahmi mujallad da biyar tashi na ya ce amma shira'un nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'ama min al-yahudi da aka ce annabi ya sai abinci wajen Yahudi? wa rahanahu indahu duna sahaba ya ba shi jinginan surkensa bai je wurin sahabbai ba faƙila malaman sunna sun yi fahimta daban-daban akan wannan labari ana cewa fa'alahu bayanan bi jawabi zalika annabi yayi haka ne saboda ya zan karantarwa mu gane cewa halal dai ayi mu'amala da kafiri wa qila bi annahu lam yakun hunaka ta'amun fadil an hadith sahibihi illa indahu wasu kuma suka ce babu mamaki a lokacin su sahabban ba su ma da abincin ne wa qila li anna sahabata lam ya'khuduna rahnahu sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma suke cewa ba mamaki kuma sahabbai ba su karbi jingina da annabi ya kawo bane ko ko ba za su karba ba wala yaqbiduna minhu samana ba za su karbi kuɗin shi ba fa'adala ila mu'amalati yahudi don haka yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma wajen mu'amala da bayahudi saboda bai so lam yurid an yudayyiqa ala ahadin min ashabihi manzo Allah bai san ya kuntata mu wani daga cikin sahabbansa al-imam an-nawawi yace wa qad ajma'a al-muslimuna fahimtar musulmai ta zo daya ala jawazi mu'amalati ahli zimma halal ne ayi mu'amala da kafirin amana wa ghairihim min al-kuffar sauran kafirai ma halal ne a yi mu'amala da su idan lam ya tahaqqaq ma abu matukar dai wannan kafiri bai bayyana gare ka cewa maƙiyin Allah bane wanda ke shirin ya yaƙe ka domin kafirai iri biyu ne abu ne wanda Allah maɗaukaki ya faɗa a suratul mumtahina la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fi din عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبدوهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ألا بهناكو كزونا لافيا دا كافرين دا بسياكي دا كوبا a duniyar da kaga akwai kafirai akwai musulmi haka Allah ya ga dama da Allah ya ga dama duniyar gaba ɗaya ba a samun kafiri don haka dole ka zauna kai hakuri da kafirin la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wadanda ba su yake ku ba yakin ma Allah yake na addini da za ku yi wani yaki na daban wanda bai shafi addini ba ba kansa ake magana ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su taimaka an fidda ku daga gidajen ku ba an tabarruhum wa tuqfitu ilayhim Allah bai ce kar ku zauna lafiya da su ba Allah bai ce kar ku kyautata musu ba Allah bai ce kar ku musu adalci ba inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci al-imam yake a jima'an ajma'a na muslimuna ala jawazi mu'amalati ahli dhimma wa ghayrihim min al-kuffar idza lam yatahaqqaq ma ma'ahu matukar wannan kafiri kana zama lafiya da ki to ba a ce kar ka kyautata masa ba lakin la yajuzu lil muslim an yabi'a ahli ah, Ahalal harbi silahan wa harbi amma aka ce wannan kafiri ne ana faɗa da shi sai ka ɗauko makami ka sayar masa to wannan haramun ne saboda za su yi amfani da shi fi iqamati dinihim ta wajen tsaye da addinin su bai kamata a ce ka sayar ma kafiri makami ba kafirin idan akwai yaki tsakaninku amma in babu yaki tsakaninku wannan babu laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki sulkansa ya kai ma bayahudi wannan bayahudan baya cikin waɗanda suka yaki manzon Allah ai annabi yayi yaki da yahudawa yahudawan banu nadir yahudawan banu quraiza yahudawa da dama a cikin madina da waɗanda suke bayan garin madina amma duk da haka manzon Allah ya ɗauki sulke ya kai ma bayahudi ya karba abinci a ce mu'amala da kafiri wanda bai yaƙe ka ba halal ne kuma wannan ba wai fahimtar malami guda ba ne in ji al'imamin nawawi ajma'a al na ala tun daga kan sahabban annabi Muhammad har zuwa kan malaman farko fahimtar su nan ka duba sharhu sahihi muslim mujallal na biyar shafi na 478 haka nan al-Imam ya faɗa al-imam shaukani a cikin nailul awqar mujallar na biyar shafi na 246 yace wa fiha aizan dalilin ala jawazi mu'amalati al-kuffar fi ma lam yatahaqqaq tahrim al-ayn al-muta'amal fiha tsakaninka da kafiri babu haramcin mu'amala sai dai abin da za ku yi mu'amalan akai shi ake dubawa me kake sayar masa me yake saya gunka amma wai cinikin tsakaninka da shi babu haramci wa jawazu rahni salah daidai ne ka ɗauki makami ka ba da jingina inda ahadin zimma wurin kafiri la inda ahadin harbi matukar wannan kafirin ba kwa yaki da shi bil ittifaq al imam shaukani yace wannan fahimta ta daidaitu na malaman sunna akan halalcin haka wa jawazu shira'i bi samalin mu'ajjal halal ne ka je wurin kafiri ka sai kayansa baki ka karbi kayansa bashi zuwa wani lokaci ko ya zo wurin ka karbi kaya bashi wa ta taqaddama tahqiqu zalika qala al ulama sai al imam shaukani yake malamai suka ce wal hikmatu fi udulihi sallallahu alaihi wasallam an mu'amalati mayasir sahaba ila mu'amalati al yahud imma bayanul jawab aw لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو إوضا الإمام الشوكاني يي مغنى إرنت الإمام النووي يتي ما دمي sun bayyana hikimar da ta sa manzon Allah bai samu sahabbansa da wannan bukatar ba sai ya je gurin bayahude in ma a lokacin sahabban nasa ba su da wadata ba su da abincin don babu mamaki hakan ne ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zai yarda ya karbi su ba tare da sun karbi sa ba su kuma sun ki karban jinginan shi ko yace to ba zai karba ba don haka ya tafi gurin ba yahude ba yahude shine wanda bai san darajar annabi muhammad ba saboda haka lokacin da manzon Allah ya ce ba ni abinci ga surke sai sai kawo karba sannan akwai ma hadisai da dama da suke tabbatar da cewa ba yahudan ne da kansa ya nemi annabi muhammad ya zo gidansa saboda wata liyafa anas ya ce wannan ba yahudan wato hakika akwai kyakkyawar mu'amala tsakaninsa da manzon Allah ya taɓa shirya liyafar abinci ya kira annabi Muhammad manzon Allah ya tafi gidan wannan bayahudan aka yi shimfiɗa aka kawo abincin hadisin yana sahihul bukhari ka duba kitabur rahan aka aje abincin anas yake ba da labari da yake tare da manzon Allah suka shiga gidan wannan bayahudan abincin ba komai ba ne face gumba da aka nika dai na sha'iri sannan ga wani mai da aka kawo anas yake ana buɗe man yana tsami amma duk da haka manzon Allah ya ci saboda karrama wannan bayahudi ashe babu laifi kenan ka ci abinci a gidan kafiri me ake la'akari da shi wajen cin abincin kafiri ko kuwa mu'amala da kabiri ana la'akari da abin da kake cin halal ne sannan mu'amalar da kake yi kai da shi ana la'akari da wannan mu'amala din shin wannan abin da kuke mu'amala a kai in ma jingina da ka bada ka bada abin da ya halatta a bada jinginansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sulke yadda al’imamu shaukani ya faɗa haka magana take cikin tuhfatul ahwazi a sharhi na sunan tirmidhi mujallal na uku shafi na ɗari uku da tara qala ulama wal hikmat fi udulihi sallallahu alaihi wa sallam an mu'amalati mayasir sahaba idan mu'amalati yahud imma bayanul jawaz aw li annahum lam yakun indahum izaka ta'am fadil an hajatihim aw khushiya annahum la ya'khuduna minhu thamanan aw iwada والله تعالى أعلم alal haƙiƙa wannan darasi ne gare mu cewa babu laifi mu yi mu'amala da kafirai tun da annabi Muhammad ya yi menene abin da Allah ya hana mu ya ce inna ma yanhakumullahu anil ladzina qataluukum fid din inna ma yanhakumullahu anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ashe kaga kafirai kashi biyu ne yadda ayar Alƙur'ani ta bambanta haka kuma hadisin manzon Allah ya bambanta kafirin da ya yaƙe ku shine Allah ya hana ku zauna lafiya da shi kafirin da bayan ya yaƙe ku koko bayan ya yaƙe ku ya taimaka wajen fitar da ku daga gidajen ku. malamai suka ce kai ko da a ce ma babu wata hikima idan aka ce ma annabi muhammad ya aikata wani abu to bisa ka'ida ta sunna bai kamata ma a samu kana shakka ba bai kamata a ce kana ƙoƙarin tawilin wannan abin ba ɗabi'a ce ta waɗanda ba musulmai ba shi musulmi da zaran an ce ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah to ba a samun kuma wani zaɓi tare da shi face biyayya ga Allah maɗaukaki da manzonsa idan dai aka ce wannan hukunci ne na Allah maɗaukaki to musulmi ba shi da zaɓi alal misali ai akwai hadisai waɗanda suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa baulul gulami yumbah wa baulul jariyati yubsal jinjira mace in ta yi fitsari fitsarin nan ya taɓa kaya ba za a yi ibada da wannan kayan ba sai an wanke shi jinjiri namiji in ya yi fitsari fa a yayyafa ruwa kawai a yi sallah ko meye dalili ba za ka samu wanda zai ma wannan bayani ba lam ya tabayyan lana sababun babu wani dalili fa huwa fil asli amrun ta'abbudi don haka ibada ce Allah ne ya ce kayi yana gwada ka za ka koma amfani da hankalinka ka nuna cewa Allah bai tsara ma abin da ya dace da kai ba ko kuwa za ka yi idan dai akwai imani to ba za a samu kana shakkan maganar Allah ko ta manzon Allah ba matukar hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sai ka amsa Allah ki samu gani wani ke cewa to annabi sallallahu alaihi wa ya yi ciniki da bayahude shi kuma bayahude kaga yana mu'amala da riba sannan kuma bayahude yakan sai giya kaga an samu shubuha kenan game da dukiyar yahudawa mali'atun bi amwalil khumur wa ghairiha min al muharramat to ya za a yi a ce manzon Allah ya yi mu'amala da bayahude wanda ke ta'ammuli da haram yana cin riba yana shan giya yana kaza yana kaza a ce manzon Allah ya taho yana kulla tinikayya da shi ibn Battal a sharhi da yayin sahihul bukhari mujallad na shida shafi na 54 yace wa amma allazina ajazu zalika a fara daga kan sahabban manzon Allah kamar Abdullahi bin Mas'ud wani mutum ya masa tambaya sahabin manzon Allah ne inna li jaran la yatawarra min akli riba ina da wani makwabci shi ba ruwansa musulmi ne kan amma ba ruwansa in aka ce mai riba ne karba yake ya ci babu ruwansa da cewa wannan dukiya halalce ko haram to shin kamar wannan makwabci nawa wa huwa yad'una ila ta'amihi yana kiran mu kuma mu zo mu ci abincinsa gashi yana mu'amala da riba zai ba da bashi ya dora riba wa takunu lana alhajatu fanastaqriduhu mu kuma bukata takan same mu muna neman bashi babu wanda za mu ci bashin sa sai wannan mutumin kuma gashi shi mu'amalar take ne ya ba da bashi a dora masa kudin ruwa wannan mutum ke tambayar abdullahi dan masud sahabin manzon Allah shin wannan mutumin da ke harka da riba idan ya kira mu cin abincinsa halal ne mu ci sannan kuma daidai ne mu je mu karɓi bashi a wajensa فقال في عبد الله بن مسعود يتي أجبه إلى طعامه دزارين يا كرا تزوم أبن شجيكتي واستقرضه idan baki ya ya same ka ka rasa inda za ka ci je ka wurin wanda yake mu'amala da kuɗin ruwa ka ce ba ni bashi matukar je ba tsora maka zai yi ba in dai kai ba zai tsora maka kuɗin ruwan ba karɓi bashin kuɗinsa falakal muhayya wa alaikin ma'asa shi yanda ya tara dukiyarsa Allah zai tambaye shi kai ma kuma yadda ka samu naka dukiya Allah zai tambaye ka kai lokacin da kake karban bashin mai cin riba kana karban dukiya ne halal a wajen Allah madaukaki laifinsa baya kaura ya dawo kanka wannan ita ce ka'ida abinda musulunci ya karantar da mu in ji Abdullahi bin Mas'ud haka nan Abdullahi bin Umar ka duba sharhin sahihul Bukhari shi ma an masa tambaya sahabin manzon Allah ne an akli ta'ami man ya'kulu riba mutum ne yana aikin banki misali kaga dai an san cewa bankuna suna mu'amala da riba kudin ruwa ko ko a'a shi kansa yana ba da bashi ya ɗora kudin ruwa ya baka naira dubu kafin ka biya shi ce ka ɗora wasu kuɗi kudade a kai ana tambayan sahabin manzon Allah idan wannan mutumin da ke mu'amala da riba ya dafa abinci cin halal ne in ci abdullahi bin umar ya ce je ka ci abincinsa halal ne shi zunubinsa yana nan tsakaninsa da Allah kai kuma mu'amalar da kake tsakaninka da shi yana nan shi ma babinsa guda a wajen Allah in ka dawo kan tabi'ai an tambayi al-imamu nakhai anir rajuli yariqu mirasa minhu al-halal wal haram mutum ne ubansa ya rasu zai yi gado dukiyar sai ta zan wato ta kunshi halal kuma ta kunshi haram yaya za a yi da wannan dukiya sai aka sai ba da amsa wannan malami tabi'i ne al-imamu nakhai yake cewa la ya harumu alaihi illa haramun bi ainihi kai da mamaci wato a mahaifinka ya mutu ya bar maka dukiya da ka zo gado babu abin da ke haramta gare ka sai in aka samu halal ainihinsa misali ana cikin rabon gado an tara zuciyar mutumin sai makwabci ya ce a ah, ashe dai hula na tana ku ga tana gani dama uban barawo ne kenan ko to tunda an ga hulan mutum sai a bashi abinsa kai baka da ikon kai gadon wannan gefe ko ana cikin rabon gado sai aka samu giya ko aka tarar da karta waɗannan abubuwa sai a tara su a ƙona الإمام النخعي لا يحرم عليه إلا حرام بعينه سيدا أنجا حرام عينهنسا to shi ne sai a ce ku kau da shi amma saboda shi uban ya shahara barawo ne bai haramta ma 'ya'yansa su gaje shi domin akwai ta inda ya samu dukiyar halal ko mi sai inda aka samu haram ɗin a bayyane sannan za a yi hukunci da shi wannan ita ce fahimtar al-Imam an-Nakhai hakanan Sa'id ibn Jubair wanda tabi'i ne wata rana ake cewa yana tafiya tafiya yake sai ga dogarai sun fito daga fadar sarki sun je karban haraji har ma sun sayo abinci suna ci kuma yunwa ya dame shi kai daga ina kuke ce mun je tara haraji yace ku san mana abin da kuka taro na abincin mu yunwa ya dame mu kaga su suka kwato haraji haramun na kansu shi kan halar yake ci domin kyauta aka bashi babu ruwansa fakala sai yake cewa nawiluna min suhutikum haza inji sa'id ibn jubair yace ku dan san mana haramun din kudin nan don Allah kaga dai su a gurin su haramun ne ko ku dan san mana haramun din kudin nan domin su ne haram a gurin sa fa yace innahu alaikum haramun walana haladun. ku ne ya za haramta a gunku amma mu halal ne ku ba mu abinci mu ci hakanan makahudud dimashqi shi ma tabi'i ne hakanan al-imamu zuhri shi ma tabi'i ne waɗannan malamai kaf ka daga kan al-imamu nakhai sa'id ibn jubair ga makhul ga al-imamu zuhri suka ce idza talata mal al-halal wal haram idan dukiya ta garwaya ya zamanto akwai halal a cikinta akwai haram a cikinta fala ba sa bihi halal ne musulmi ya karbi wannan dukiya ya ci wa inna ma yukrahu min zalika shay'u yu'raf bi ainihi sai fa idan an ga haram ainihinsa to wannan lokaci ne yake haramta a dauke shi shi yasa in ka zo majmu'ul fatawa na shaykhul Islam Ibn taymiya al-Fatawa al-Kubra mujallar na biyar shafin 73 yake cewa halal baya kaura hakanan haramun ma baya ƙaura wanda yake mu'amala da haram shi ne haram ɗin yake kansa don haka ba zai yi ƙaura ya zo gare ka ba kai da kake cin wata kyautarsa inda ake bambantawa shi ne akwai sana'a ta haram ainihinta akwai kuma sana'a ta halal amma an samu kuɗi ta hanyar haram mutum ne barawo an tabbatar wannan mutumin barawo ne ya sato dukiya kuma an tabbatar wannan dukiya ta sata ce to wannan dukiya haramun ce haramun ne musulmi ya taba ta don ya tabbatar ta sata ce amma in bai tabbatar wannan dukiyar ne na sata ba to haramcin nan bai kaura ya dawo kansa mace ce aka tabbatar karuwa ce tana karuwanci ta yi zina ta samu kuɗi wannan dukiyar nata haramun ne bi ainihi domin sana'ar ta ɗin an haramta shi amma misali mutum ne yake mu'amala ta riba ya ba da bashi ya karɓi kuɗin ruwa sana'ar ta ce haramun kuɗin da ya samu ba haram ba ne don Allah bai haramta shi kansa kuɗin ba don haka dan ka ci abincinsa baka ci haramun ba ka zo majmu'u fitawa a mujallar na biyar shafi na saba'in da uku malamai suke cewa mutumin da yake harka an tabbatar da harkansa na haramun ne amma dukiyar ba haram ba ce babu laifi don ka karbi kusa da kansa. ka zuba liqa'ul babin maftu a shafi na ɗari uku da arba'in da takwas don haka malamai fahimtar su ta inganta a kan cewa daidai ne musulmi ya ba da jingina ga kafiri yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi yanda ya taho a cikin littafan hadisi yadda muka bayyana hadda sunan ibn maja kitabul babur ruhun mujallal na biyar shafi na ɗari da ishirin da biyu shi ma ya ruwaito hadisin labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka bayar na jinginar da ya bada na surkinsa wajen bayahudi ya ce ishtara min yahudiyin ila akhir manzon Allah ya sai abinci wajen bayahudi sai yake cewa yadullu ala jawazil bai'i ila al-ajali wa ala jawazir rahani wannan labarin yana nuna mana halalcin bada jingina yana nuna mana halalcin cinikayya ka sai kaya biya sai gaba babu laifi da haka wa ala jawazil mu'amalati ma al sannan labarin yana nuna mana halalcin mu'amala da kafirai wa ala anna zimmiya yumakkan min as-salah wa zahir ajala kana ma'lumun fil kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sulkensa ya karba abinci lazim a taras an yi alkawari zuwa lokaci kaza don haka cijin gina yana bukatar a sa rana a ce to ga kaya na baka ka bani abinci zan dawo da kudin ka lokaci kaza in karba babu mamaki an yi haka tsakanin manzon Allah da wannan bayahudin amma ba a faɗa ba sannan wannan yana nuna mana cewa babu laifi don an ba mu ba yahuje makami ko wani kafiri matukar wannan kafirin ba a faɗa da shi in ka duba ihkamul ahkam sharha na umdatul ahkam mujallal nabi shafi na 423 malami yace wal hadithu dalilun ala jawazir rahani wannan hadisi ya nuna mana halalcin abada jingina ma amana tuka bihi aziz baya ga cewa ayar alqur'ani ta taho mana da bayani wa in kuntum ala safarin kaga an samu ayar alqur'ani game da hujjar ba da jingina sannan kuma an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala jawaz mu'amalat al-kuffar wa adam i'tibar al-fasad fi mu'amalatihim haka nan ibnu battal ya sake bayani a cikin fathul bari eh, bi sharhi sahih al-bukhari mujallad na 13 shafi na 23 yake cewa wa fi rahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam dir'ahu yahudi da annabi ya bamu ba yahudan nan jinginan sulkensa min al-fiqh dalilun ala anna mutajarata ahli al-kitabi wal mushrikin ja'iza yake cewa wannan yana nuna dukkan cinikayya tsakanin musulmai da kafirai halal ne illa anna ahlal harbi la yajuzu an yuba'a minhum salah illa kawai kafirai da aka tabbata ana yaƙi da su to su ma halal ne a yi da su amma kada a ba kada a yi cinikin makami da su amma ko su halal ne a yi cinikayya tsakani wala kullu ma yattaquna bihi ala ahli islam ko kuma wani abu da aka san za su iya amfani da shi su cutar da musulmai ba za a sayar musu ba amma dai cinikayya na yau da kullum abin da ya shafi abinci sutura babu laifi a yi hatta da kafirai waɗanda ake yaƙi da su wannan ishara ce hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya karantar da mu yake cewa wa fi hadisi Anas Anas bin Malik yace to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya sulkensa yana wajen bayahudi fama wajadna fama wajada ma yufattiku hadhihi annabi bai samu kuɗin da zai kubuto da sulkensa a wajen ba yahude ba har dai zuwa mutuwarsa wannan malamai suna cewa wata hikima ce ta Allah ki me yasa saboda annabi ya ce nafsul mu'min mu'allaqatun dainihi hatta yuqda anhu manzon Allah ya ce duk mutumin da ya mutu da bashi Allah yana rike ransa bai isa gidan aljanna sai an biya masa wannan bashi manzon Allah ya faɗi hadisin nan ba ɗaya ba ba biyu ba hadisi ne wanda ya shahara kuma ya inganta to tun da annabi ya faɗi haka kaga haza mahalluhu fi ghairi nafsil anbiya Allah ya kare annabawa fa inna hadha takunu mu'allaqa bidainin me zatonka da a ce baki annabi ya karba ba jingina bane kaga da hadisin nan ya dawo kai manzon Allah ya ce ran mutum mumini ana rike shi ne a kiyama bai isa aljanna sai an biya mar bashi da annabi ya tashi zuwa karban bashi sai ce ga jingina ba ni abinci kaga bai karbi bashin ba saboda haka dama kafin ya mutu ya bar abin biya shine amfanin jingina lokacin da ka ba da kaddara ka karbi kaya ko ka karbi kuɗi wannan kaddara ka ba da ita ne saboda ko da baka iya biya ba kaddaran nan ta fashe ka da haka wannan sai ya zama zamanto fahiya khususiya hususiya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu'jiza ce wadda mutane ba su gane ba sai bayan mutuwarsa yanzu annabi ya bar duniya ga sulkensa a hannun bayahude to alhamdulillah ba bashi bane domin da bashi ne da wancan hadisin yayi aiki akan manzon Allah hadisi ne kuma wanda ya inganta ibn Hibban ya inganta shi da ibn Hajar a cikin Fatul Bari man lam yatruk inda sahibi daini ma la yahkulu lahu bihi alwafa wanda duk ya tafi karban bashi ya karbi kuɗi bai bar wata kaddara ba in ya mutu to muddin ba a biya wannan bashin ba ransa yana nan a rataye sai lokacin da aka biya masa bashi wasu riwayoyi ma suna nuna cewa ana yi masa azaba sai ranar da aka biya mar bashi inda ibn Tala yake faɗi a cikin wani littafi da ake kira al-aqbiyatun nabawiyya an samu labarin cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ga sulkensa a gidan bayahude sayyidina abubakar ya zama khalifa sayyidina abubakar ya kirga kuɗi ya ba mu wannan bayahudin ittakka dir'a ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taho gurinka muna da labari ya karba abinci ya baka sulke yace haka akai nawa ne kuɗin aka maida masa abin da aka karba sannan aka karbo sulke akwai riwaya ta ibn sa'ad wanda jabir bin abdullahi al-ansari ya bayar yake cewa sayyidina abubakar shi ya karbo wannan sulke wata riwayar kuma ana cewa sayyidina ali ne akwai kamar sun kasa kashi biyu lokacin da manzon Allah ya bar duniya sayyidina abubakar ya cika alƙawuran manzon Allah duka wani alkawari da annabi ya yi bai samu damar cika shi bai rasu sai tana abubakar sai ya ɗauki nauyi sai ya cika waɗannan alkawura gaba ɗayansu shi kuma sai duna alifa wa anna aliyan qabadu yunahu sai duna ali kuma ba su suka in dai akwai wani wanda ke bin manzon Allah bashi to ya zo za a biya shi ya zamanto babu dama sulke ne shi kenan sai duna ali ya karɓo to ana cewa sayyidina abubakar shi ya biya kuɗin ya karɓi sulken ya danka shi hannun sayyidina ali domin shi ne kamar yake cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ke samun gadon sa kaga kenan inna ababakarin ittakaddar a sallama hali ali bin abi talib wannan dai ya gwada maka cewa an kubutar da wannan surke daga hannun bayahudan illa dai mun samu darasi game da zuwa da annabi yayi wajen bayahudi ya bada surke ya karbi jingina akwai wata fassara kuma da kalmar arrahanu take nufi malamai suna cewa arrahanu tana ɗaukan fassara na betting da ake faɗansa betting da turanci kamar tanki-tanki kai ne da ɗan uwa musulmi sai ka ce musu to lallai ni ina ganin wannan wata da muke ciki azumin da za mu yi kwana 29 ne sai ya ce a'a ni ina ganin sai mun yi 30 sai ce to mu yi abin da ake ce ma arrahan sa kuɗi sai ya sa kuɗi idan an yi talatin wancan ya ɗauka idan ba a kai talatin ba wannan ya ɗauka nau'i ne na caca to a farkon musulunci halal ne amma daga baya Allah madaukaki ya haramta duk da shike malaman suna da yawa suna cewa an yi mar ma ne ba haramta shi gaba ɗayansa ba farko a zamanin a lokacin da manzon Allah yake garin makka lokacin da Allah madaukake ya saukar da wasu ayoyi na farkon suratul rum alif lam mim rum alif lam mim rum وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يطرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka musulunci bai yi karfi ba annabi yana zaune da kafirai daular da tafi karfi a duniya ita ce rum da farisa suna wato yaki da juna akai-akai kamar yadda amurka da raja ko ko soviet suka ɗauki wani lokaci ana adawa da juna dama manyan kasashe a tsawon tarihi haka nan suke wato adawa da juna kowace kasa takan so a ce ta fi yar uwarta karfi a duniya babu wanda ya kai ta to a farkon zamanin musulunci babu shakka musulunci bai yi karfi ba a wannan lokaci rum da farisa su ne manyan kasashe a duniya Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alif lam mim rum a wannan karo rum ta ci nasara akan farisa fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun ko da dai an ci galaba wa a kansu bayan wani lokaci su ko za su ci galaba fi bil isnin lillahi al min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun wato nan gaba kaɗan cikin yan shekaru kalilan Allah zai ba mu kasan Rum nasara akan Farisa a wannan lokacin da za ta ci nasara akan farisa masu imani za su yi farin ciki saboda nasarar da Allah matsaukaki ya ba mu kasar rum lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisai da dama da aka rubuto akwai wannan kissa kuma hadisan sun inganta misali riwaya ta al-Imam Ahmad tana cikin al-Musnad mujallal na farko shafin 276 da shafin 304 ya kawo hadisin Abdullahi bin Abbas yake cewa kanal mushrikuna yuhibbuna an tabhara farisa ala rum lokacin da ake wannan yaki kamar yadda san idan ana yaki tsakanin manyan kasashe duk duniya suna sani kowa zai bude rediyo yana sauraro to lokacin nan fa duniya duk ta sani ana yaki tsakanin farisa da rum Abdullahi bin Abbas yace mutanen Makka suna so a ce farisa ce ta ci nasara akan rum me yasa li'annahum ahlu wa ne saboda matsafa ne mutanen farisa in an ce farisa kasar iran wanda yanzu kasa ce ta musulmai ko amma a can kasa ce ta matsafa kuma ta taɓa yin daula kwarai domin kuwa an waye gari a duniya ba kasar da ta fi ta ƙarfi to lokacin da mutanen Makka su sun fi so a ce su ne suka ci nasara akan rum wa kana almuslimuna yuhibbuna an tadhhara rum ala farisa su kuwa musulmai a wannan lokacin sai suna so a ce ina ma rum ce ta ci nasara akan farisa me yasa li'annahum ahlu kitabin saboda dai kiristoci ne kuma kiristoci suna da littafi a sun ɗanci kusantar musulmai to shi ke nan muhawara ta kaure a garin makka fa zakaruhu li abi bakarin fa zakarahu abu bakarin da rasulillah abubakar ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah muhawara ta kaure tsakaninmu da kafirai su suna son a ce farisa ita ce ta ci nasara mu muna son a ce rum ne ta ci nasara yanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani fi bid'i sinin yan shekaru kalilan rum za ta ci nasara akan farisa kuma a wannan lokaci musulmai za su yi nasara to wannan ba muhawara mun yi ta da kafirai sun ce anya farisa ba za a taɓa cin nasara a kanta ba yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'anin nan ba gaskiya ba ne sai na abubakar ce ni kuma na tabbatar gaskiya ne saboda haka ku sa kuɗi suka sa kuɗi sai na abubakar shi ma ya ajiye kuɗi sai suka yi ta'adil shekara biyar daga yau zuwa shekara biyar tun da dai Allah ya faɗa in ji sai na abubakar yake ni na tabbata rum za su ci nasara akan farisa ana nan shekaru biyar sun cika ya yadharu rum ba ta ci nasara akan farisa ba fa zakara zalika abubakar sannan abubakar ya gaya ma manzon Allah ce ka tuna mun yi wannan abu da dadewa yanzu ga shi shekara biyar sun cika mutanen nan sun zo suke a gani sai da abubakar yake cewa ala ja'altaha ila duna duna ashirin me yasa baka sa kirge tsakanin ɗaya zuwa tara ba bai kai goma domin idan aka ce fi bi'u isinin a harshen larabci albibu ma zuna ashir abin da ya kasa goma shi ake ce ma ya za ka sa biyar to wannan lokaci da aka yi wannan tsakanin sayyidina abubakar da mutanen makka wannan shi ake ce ma arrahanu yadda al-imam ahmad ya rawaito a cikin musnad haka nan al-imam tirmidhi ya rawaito shi a cikin eh, littafin sa jami' mujallad tara 51 wa duba fatul ahwazi hadisi ne ingantacce haka yana cikin as-sunan al-kubra haka ya ruwaito shi a cikin kitabu khalqi af'al al da kuma at-tarikh al-kabir mujallad na biyu ɗari uku da ishirin da biyu ad-durr al littafin tafsiri na al-imam suyuti lokaci ya kure ina ga zamu dakata gobe mu tashi ciki daga nan bi iznillah akwai tambayoyin da zamu karanta ayi da dama suna rubuta tambayoyin da an riga an ba da amsa babu mamaki lokacin da aka karanta tambayoyin ba sa nan to dai abin da nake cewa shine in ka ji ban karanta tambayar ka ba sai kai hakuri ka bani hanzari ina da tunanin na amsa tambayar ka in ma ta karatu ko kuma na karanta wata tambaya mai kamar haka na amsa wannan ya ce a taimaka mana da addu'a a cikin tafsiri Allah ya mana bukatu na alkhairi cikin wannan wata mai albarka shi ko ya yake azumin bakance shin farilla ne ko sunna da alama mutumin bai san abin da ake ce mu bakance ba bakance shine alwashi ka yi ma Allah alwashi kana neman aure sai kaga da alama ce da wuya ka samu sai kake ganin wai in ka yi ma Allah alkawarin azumi goma Allah zai baka gudunmawa sai ka ce to Allah in ka taimaka na auri matan nan zan yi azumi goma a jere to tun da ka ce a jere wajibi ne kai azumi goma idan ka samu auren wannan mata a jere sannan kuma wannan alkawari da kai ma Allah bai sa Allah ya saka aure ta bai ci da sa Allah ya canza hukuncinsa to amma matukar mutum yayi ma kansa alwaki, matukar wannan abin da aka yi alwashinsa din ba haram bane wajibi ne a cika mu duba a fasahar ta da'ima mujallal 23 shafi na 304 wanda ya ce ko da wasu kaya na ba da bashi shin wanda na bashi zai rubuta na'am babu laifi mai ba da bashin ya rubuta ko mai karban bashin ya rubuta Mutu duba tafsir Kur'an ah, kare na Ibn ya yi magana mai tsawo akan wannan matsala mujallar na uku shafi na biyar. amma dai wanda aka ce ya rubuta bashi shine wanda zai karba ba mai bayarwa ba shi sa Allah ya ce wa za ya bakas minhu shay'a in ya tashi rubutawa kar ya rage komi kaga mai karba shine mai rubutawa kenan yaya matsayin aiki a central bank ko da mutum yana wajen it department wajen kula da kwamfuta da intanet sannan kuma da la'akari da cewa ko da za a yi bankin musulunci a nigeria central bank ne dai zai ba shi license sai nake ganin wannan yana wahal da kansa na riga na yi magana cewa wato kasancewar muna yawaita sabon Allah bai sa wannan aikin ya zama halal kuma ko da mutum zai ce wannan halal din eh, wannan aikin halal ne matukar ba halal bane a wajen Allah aikin banza ne saboda haka babu shakka wato wajibi ne mu yadda cewa akwai dauda cikin tsarin banki na kasan nan idan mun san da haka da ni da kai mun san cewa muna cikin wata matsala babba wadda ya kamata mu taji tsaye wajen ƙoƙarin yadda za mu yi mu gyara tunda Allah madaukaki ya ce fattakullaha mastata'tum ba wai kamata yi a ce mun zauna dukkan mu mun shantake muna cewa muna cikin larura ba alhali muna da ƙarfi wanda za mu iya canza komi a ƙasar nan wani irin ƙarfi ne zai ba wa musulunci daman canji a ƙasar nan ƙasar da shugabanta shi kansa musulmi ne ƙasar da ba ta rasa ministoci musulmai ba ƙasar da ba ta rasa sanatoci musulmai ba ƙasar da ba ta rasa 'yan majalisu musulmai gwamnoni musulmai kamshinoni musulmai daraktoci musulmai shin akwai wani mukami da ake alfahari da shi a duniya wanda musulmi ba shi da shi a Najeriya? To don Allah ku ashe har mu ce muna cikin larura? Ya kamata mi wa kanmu faɗa waɗanda Allah maɗaukaki ya ba su daman gyara tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana canji a wannan zamani. Canji shine waɗanda suke cikin boko Allah tabaraka wata'ala ya sa musu ruhin addini da daman su suna da sha'awar addini kuma suna da sha'awar gyara ma addini suna kuma son aiki din to tunda Allah ya kawo mu irin wannan zamani waɗannan mutane muke fatan Allah ya taimake su su yi addinin su aiki su sa la'akari a tsarin ƙasan nan abubuwan da suka kauce ma dokan Allah matsaukaki su yi iya kokarin yadda za su yi su sun gyara in sun yi haka hakika sun yi jihadi mai girma wanda wallahi babu mamaki ya fi jihadi da takobi mu zuwa fatawa islamiyya mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da ɗaya babu shakka da central bank da bankuna da duk muke da su suna cike da dauɗa wannan ce ya halittar auri mata biyu waɗanda suke uba ɗaya to ai Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma kar ku haɗa ‘yan uwa biyu, uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya uba daban-daban ko uban ɗaya uwa daban-daban, imma li ummi ko li abi. Haramun ne ka auriya da kanwa a lokaci guda, amma in ka auriya, sai auren ya mutu kana iya kawo in za su baka kanwa don sai in za su baka. Sai ka aura. Ka zo fita wa Lajinatu Da'ima, mujallar na sha takwas shafin ɗari biyu da talatin. sai kai sa'a wannan ina hukuncin yin amfani da alkur'ani wajen yin nafila don mutum baya da hadda babu shakka babu laifi aisha matar annabi muhammad bayan rasuwar manzon allah tana da wani bawa wannan bawan shi yake mata limanci sallar tarawihi a watan ramadan da daddare sai ya limance ta tana bin shi bai da hadda sai ya dauki qur'ani yana karantawa ka duba sahihul bukhari zaka ga hadisin don haka babu laifi liman ya rike alqur'ani in ma sallah ta farilla ko ma ta nafila tunda ba shi da haddan alqur'ani Allah na da'ima mujallar na biyar na bakwai shafi na ɗari biyu da hudu sai dai su mu ne aka ce bai kamata su rike ba sai fa idan an tabbatar limamin yana kuskure menene hukuncin shafe shafa safa wajen yin alwala rubbing a sock during ablution just like rubbing over a coffee halal ne wanda ke da soft idan ka yi alwala kafin ka sa soft idan ka zo za ka yi wani alwalan to ba sai ka cire ah, soft ba sai ka shafa kansa babu laifi hadisi ya inganta daga manzon Allah a duba irwa'ul hadisi na 151 menene hukuncin wanda ya fidda maziyi yana azumi don Allah ina son ƙarin bayani bayani shi ne an san tambayanka maziyi ya fito masa ko ya fitar da gangan ala kulli halin maziyi bai bata azumi wannan ita ce fahimta mafi inganci da gangan mutum ya fitar maziyin ya fito da kansa ne baya da bata azumi ka duba majmu fatawa mujallal na shida ta da uku ishirin da uku. wannan bai hana ka ji wani ya ce yana batawa din fahimta ce taki amma na mu fahimtar ita ce azumi bai ɓaci ba idan mamaci ya ce a yi min aikin haji kafin ya rasu amma magada sun ga cewa kuɗin zai girgiza suka ce ba su yarda ba yaya wannan hukuncin babu shakka dama wasiya tana so da dukiya in ji manzon Allah idan mutum har ya kai ga mutuwa to duk abin da ya bari na wasiya ana la'akari da shi ne cikin suluki a raba dukiyar kashi uku in dai bai wuce wanta ba ya kamata a tabbatar da wasiyarsa hadisin yana irwa ulgani hadisi na dubu da da da ɗari shida hamsin biyar. idan ya kai suluki to ba za a cika ba sai a ɗauki sulukin kawai a bada yaya matsayin sadakatul jariya sukan isa ma mamaci babu shakka sadaka tana isa ga mamaci kowace iri shi yasa aka kira ta sadakatul jariya abin da yasa aka kira ta sadakatul jariya sadaka ce wanda mutum bayan ya yi ta ya mutu kuma yana ta samun lada kamar mutumin da ya yi gada ko wanda ya dasa bishiya ko wanda ya gina makaranta ko ya gina masallaci matukar ana ibada cikin masallacin matukar ana karatu a makarantar matukar ana cin dan kicin matukar ana tafiya akan gadan kana samun lada amma ranar da aka sare wannan bishiya to ranar ladan ka ya